ta'ala ya kadarta mai a nan duniya to kaga yau ana 20 ga wata sati mai zuwa sai a kwana cewa sauran kwana biyu ko kwana uku to ubangiji ke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira to musamman goma ƙarshe idan ka duba annai muhammad sallallahu alaihi wasallam yana keɓance su da ibadu abu na farko kamar ta tahajjudi التهجد يسلم دي وما إن أكتش التهجد شين سلم أكيد أكتان أكيد دي فوقر شدري ما لا بفرق دريبا مثل دي تاشي يسلم تهجد دي أو نلوكت إذا كدوا صابهم من ذن الله صلى الله عليه وسلم حديث السمو قال إمام مالك لوكتين دا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ya zama masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayar da mutane suna rarrabe wata yana sallah sai a samu wasu jama'a zo su bayan su sallah wancan suna sallah wancan suna sallah za ka suke cewa inni ara lau jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin ila abu da nake gani ina ma a ce na haɗa wa'annan mutane akan aran ma guda ɗaya mana ya kasance limamin su kai mutum ɗaya تداك أكتنا جسي كتاب وجواه على أبي إبن كعب جاز تسي داول وفطاف ذاك يتسو أبي إبن كعب يدنج متسلى ذاك وتلنا يافتو سيجا آلي سي أو جسلى أنا صلى ذا الإمام ينا سكرتو ما مصنع بايش يكي سيواتو إني يكي سيواتو ولا والتي تقومونها يكي سيواتو والذي تؤخرونها أفضل مما تقومون بها يكي تأسلم دفو كي يجب كي تأسلم معنى كو كي ينسى ينظر والله كي جفو تأسلم أرشان داري شيئ بي فدا كراوة دي وما كنا ننصرف إلا عند بدوك الفجر لو كان كي مرابر وصلاة الله صلى الله عليه وسلم تيقاب دفو توان كجر to da kada wannan hadisi da wannan ka kai a ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna jinkirta sallan tarawih ta koma can ƙarshen dare sannan kuma ta kuma ƙarshen dare shi ake kyauta ta hajji Allah su wata rayuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya yi ta hajji masu maza Allah take cewa ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam يزيد في رمضان ولا في غير على إحدى عشرة من الله صلى الله عليه وسلم bai kasance ba cikin sallan da yadda yake baya a akan raka goma sha da raka goma sha da ta yi wani ya ce to ai yanzu akwai raka goma sha uku da ake yi eh, wani hadisi ibn abbas ya zo da haka sannan kuma ita ma aisha take cewa raka sha uku ma'ana san Allah sallallahu alaihi sallam yana hadawa tare ko yi guda biyu da yake yi bayan sallan isha in ka hada sha uku kenan ko kuma ko yi guda biyu da san Allah sallallahu alaihi sallam yake bude sallar zai rasu in ka na shawo kenan za ka cike cewa sallar maza Allah shi ne maza Allah ba wata sha ɗaya to kai ma in zai yi kan sai kaka wata sha ɗaya nan in ka ƙara kare wata sha uku duk da wata ne wanda ake son mutum ya yi waita sallar yanzu to in na yi sha ɗaya nan ya ƙarawa a kan sha ɗaya babu laifi ka ƙara amma sai dai abin da ake so ya kasance in ka zo sallar tarawih ma na farkon dare ta hada limamin ga to kai kokari ku idar da sallar tarawih da shi dan ka samu ladan mutumin da ya tsaye dare musamman muna ci wannan farki da karin salatan namu sun dan fara ragowa sun fara mai raguwa sosai na to kaga mu muna bauta farkon ramadan ne amma kuma ƙarshen ramadan ba za mu da shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna al a'malu bil khawatim manzon Allah yana duba Allah subhanahu wa ta'ala yana duba ƙarshen aiki ba farko ba a ƙarshe a kan mai na mutu sai Allah ya mawa kunci baron Allah wai da mutum ya fara farko a ƙarshe da mai mutum ya cika ta rabon ɗinka da mai ka cika kasala shagulgulan sallah yaran nan ba musu kai babu laifi a yara kai sallah a kar kai sallah shi kan da ke daga Allah daga bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke cewa ya ayyuhal da amanu la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله يا فوان دفع إيماني دا الله كر دوك ينكو دعاء ينكو وسجغن تدى مرد أبتا الله أبتا الله سينا وبان فلا كراتون القرآن كر كيدا الله كتبا أيها آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون يا فوان دفع إيماني الله تبست كما تعينكو دعاء ينكو akwai abubuwan gaba ta tara sunaka su kiyaye su karka yadda yarka danka matarka ta sana ka ambata Allah a wannan ba sa su daga kuma haƙƙin Allah ne to wanda muke roƙo yana ta da mu duniya da rayuwa za ka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana ta sallah da kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin innan kwanaki abu na biyu da maza Allah ke maza Allah yana itikafi hadisi matar maza Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان في كتاب رمضان <clears throat> صلى الله عليه وسلم جاي اعتكافي اقوى من عشرين وسنه رمضان واعتكف ازواجه من بعد فمن بعد من قال يا رسول ما تعلم ماذا قال الله فزل ولا ايتكاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتكاب يشيل كلام سيامتين يبرزوا السجن والدنيا ya kasance ka kaɗai ta tsakanin ka da Allah subhanahu wataala a ɗaki cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala kana ambatan Allah kana karanta littafin wannan wayar a kashe ta mana ba mu gane yanzu a kayan nan ya kamata a kai su wani ne ko ina a babu wannan magana wayar da a kulle ta sai kuma ranar da aka ce an gauta sai a buɗe ta wannan shi abin da ya kamata idan mutum bai iya ba sannan kuma ji shi kafin da lokaci ne lokaci ne wala akwai lokacin da ba za ka iya ba za ka yi shugurgurar duniya sun maka yau za ka yi tsarai wannan mutum ya ribaci lokacin da ya kasance babu abubuwa a kan shi zai kasance bauta Allah subhanahu wa ta'ala amma mu laifin mutum zai iya na kwana daya awa 24 in ba za ka iya kai awa goma sha biyu in ba za ka iya wai awa biyar wasu malamai ta ce ko da awa ɗaya ka yi wannan wayar a kashe ta ya kasance kawai ka fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala kana ambatan Allah kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan babu ne to da kana sai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a wannan goma ƙarshe na watan Ramadan sannan wata manzon ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dakhalat al-ashr ahya layla wa ayqadha ahla manzon Allah kasance idan goma ƙarshe shi na watan Ramadan yana ƙara tagi yana ƙara zage zanke ne wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzo Allah yana rayar da daren shi rayar da dare da sallah ambatan Allah karatun alkurani ذات الله فتلك سوى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سبين الله نقري من كنسي ذنك أني سكندري سكبتي وبالأسحار هم يستغفرون كنكم لو كنت تور جاب دكتور الفجر إلى القرف يولو أكل رجل بوا وإذا رجل ذاك ذاك ذاك سكوي سنان يوم غفر الله سبحانه وتعالى أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فما لك سوى تتجافى جنوبهم عن المضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فإن الله نقري جفتنا ستنا بر ولك ذاك suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji muke da ya ratar da mujuna da rayuwa da yake aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan goma manzon Allah yana ƙara dagewa wajen na tamar alƙur'ani ramadana ya zo ya wuce baka sauke alƙur'ani ba ramadana ya zo ya wuce kin haddace ido daya har yanzu ki sauke ido daya ba to me kike gani da ce ido din da kike haddace daga sabbi zuwa suratul nas kin maimaita shi to da rake to to tattake zaka Qur'ani ke kike sai Allah fatara ya baki menene ladan wacce zo ga Qur'ani da tare abin da kike haddace da littafin Allah ai kokari ai ta karanta shi a cikin gida abin kike yi kana shago ne an zo sai ka kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kela ne yana yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana hanya za ka tabbata zuwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar gidajen musibinan su gane ba lalle tabbas muna cikin watan albarka watan alkur'ani ya kasance da wata tasha za a kama tasha ce wata cike umarni da a gyara aiki ake karanta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muke roƙo ya ta da mujina da rayira ya ba mu ikon ribatar wa'annan kwanaki sai samu mutuwa ta yaske sannan kuma tabbas don mutumin da ya mutu zai bana dama wa dole muka wuce mai yi nadama sai dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka na samu ta mu ta kasance matsayin mu a gidan aljanna ne muke ganin Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka darajar samu kada ka ce na nadamar mu ta kasance ita ce na nadamar mutum da ya shiga wuta mai ta burin a dawo da shi gidan duniya Allah subhanahu wataala ya kira wata shi alƙiyama ta yawan ranar hasara wa anzirhum yawmal hasarati إذ قضي الأمر وهو في غفلة وهم لا يؤمنون قال لك إيش يوم الله صلى الله عليه وسلم كي موسى عليه وقال جئيدا جندر نهفا إذ قضي الأمر ألوغ سنجدتي أكي يكونتي مع الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قال لنا سنت كيف كنوا سنكبات إيمان الله سبحانه وتعالى ذاك إترانات تهتارا والتمومي أراد إذا يشغى الجنة زيغ إلى ما أسي يا أيتي إلى السماء إذا يشغى الجنة إلى ما أسي أهوسى رمضان لا كانت القرآن لا يكونت هي القرآن ذا أذن كما إذا مدام الله صلى الله عليه وسلم مدام لك تارتاش القيامة القرآن ذا أذن ذاتي تيتوا كما الله القرآن يريدوا كما الله يا الله وانا بوا ناكا نانا شبتي لدى ko da yaushe za ka fi karatun alkurani ina ka fito kur'ani ina za ka kuma kur'ani azumi kuwa zai ce ya Allah wannan bawa naka na hana shi dukkan wani abu da yake so da yi azumi yake wanda aka ya Allah ka ba ni cikin wannan bawa Allah sai alkur'ani da kuma azumi su ce ci bawa in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan masu azumi kar ku yi baki ciki akan wannan azumi da kuke yi ku sani Allah subhanahu wataala ya ce azumi na shi ne sannan kuma shi ne ba ku ladan azumin da kuke yi daga cikin girmama da Allah su ba ta rewa ta azumi ran gashin kiyama za su shiga aljanna ne ta kofar arrayyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa fil jannati thamaniyatu abwab akwai kofofi guda takwas a gidan aljanna fiya babu yusamma rayyan a cikin kofofin akwai kofar da ake cewa arrayyan arrayyan la yadkhulu illa as-sa'imun ba ma shiga ta wannan kofa sai masu azumi za ka sanna ko mu sani lallai wa'annan goma da muke muke fuskantar su muke shige su wanda ke na kaga daren yau shine daren 21 za ka kuma yana cikin daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke a nemi na daren da ya rasu qadr manzon Allah ke cewa in tamisu lailatul qadr fi al-wishr al-akhir min ramadan من يمدر ليلة القدر a wutiri na goma ƙarshen wata ramadan mana kwana 21 ishirin da uku ishirin da biyar ishirin da bakwai 29 wa'annan kwanaki masu albarka Balma bal ma wasu maluma kuma irin shek albani lahi alai suna rantsewa da allah wallahi tallahi ranar 27 ga watan ramadan ita ce ranar daren da lailatul qadr saboda da ke da sauran masu yawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma magar da su zanci kan yaki shine dare yana canja yana canja daga wannan jirai ya koma wata to da ka daba da mutum zai yi shine kasance kwana goma karshe duka karayar da su idan karayar da kwana goma duk da yadda aka je to in sha Allah mutum ya rayar da wannan sannan kiyaye salloli na farilla a cikin jami'i zai kasance akwai rikos a kai rashin ɗin mutum ba wajen Allah a kan a kwana goma ƙarshe wata ramadan bai yi wasa da sallar jami'i sannan kuma suna Allah ke cewa lailatul qadri khairun min alf shahr ma'ana daren lailatul qadri bauta a cikin shi ya fi bauta a cikin wata biyu shekara ta wanda uku da wani abu wasu malumma suke cewa shekara tamanin da wani to kaga kuma dai yana faɗuwa ne yana faɗawa ne daga faɗuwa na nan rana na faduwa dare ya shiga har zuwa asiri da fito to da ke tana ce sallah ta magariba da isha'i ya san ce wa raifin sun ke mutum ya yi ta a cikin jam'i sannan ko idan kai wannan mafi alkhairin ayyukan da za ka yi a cikin wannan kwanaki na goma kwanaki ne mutum ya kiyaye ababen da suke wajibi a kai shi kar ya kasance mutum baya sallar magariba a cikin isha'i a cikin jami'a. sallar isha'i ba ya ta jami da ta tuni da daddaren tashi ne ta kai haka yake yi sallar farilla ita ce abin da ya kamata bawan Allah ya kiyaye ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana cewa amma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma faratu alayhi bawa na bare da kusanci na ba fiye da abin da na kasance na wadda ta ba na ka fara farilla samu ko ka zo abin da yake sunna ubangiji sai roƙo ya da mu duniya da lahira wanda kuma yana cikin abin da ya kamata bayi su faɗa ko a cikin nan kwanaki shine ya kasance sallan da ranka ta wata tsari sosai in ma ka ce zaka tashi a ƙarshen dare zai kasance in ka zama sallan zaka sai ka yi sahur ka zo masallaci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi sallan a asubahi a cikin jami'i ko kuma ka ce zaka yi sallan a farkon dare zai kasance zaka sallan da zaka yi bacci asuba da yi ka taso ka zo ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala kai wa Allah subhanahu wata'ala sallan asubahi a cikin jami'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa don mutum da ya sallan asubahi a cikin jami'i yana cikin kariyar Allah subhanahu wata'ala kariyar Allah zaka mutum da ya sallan asubahi wani yazo yana neman ka da fara ma'ana Allah yake ne wanda yake neman da fara to Allah ce kana kariyar shi shi kuma ta gina sai kai ta gwada sai ko tara to kaga na shakka babu fito a lamuran shi to mun ji mutu ruko ya tada mu duniya da rayira ya ba mu wani masa wa'annan kwanaki sai samu mutuwa ta zo mana ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya duba mu ya ji kanmu ya sa mu cikin bayan Allah da yake yanta su daga zuwa aljanna su wannan kwanaki tabbas mai kokari mu da mutum wannan kwanaki lokaci ne sannan kuma mutum zai ga karatun a lokacin da kai kwanaki suka wuce zai tafi da yada ina ba a ce yari mace wannan kwanaki to ya Allah mu na ka karatar da mu ka ba mu iko alkhairi كجي أما يفهمون نفكرتو ونستيدوني ما رأيك الله سبحانه وتعالى كلاه ورسوله بي الله كنا البركة الله كعلم البركة الله كأوغنم البركة الله كيوم صلاة مع البركة لأنه ورقوك التعزة وأن الأسى فشقوني لبريك الألها الأساون المبركدة سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين نظروا بالحق يوم يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بيومك وجودك يا رحمن الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودم أعداك أعدانا أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين اللهم جنب الفتن وظاهر من وطن اللهم جنب الفتن وظاهر من وطن اللهم جنب الفتن وظاهر من وطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين اللهم أتنا الآخرة في الأمور كلها واعجبنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة لا تقبل صيامنا لا تقبل صيامنا لا تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم إنك عفو تريد العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تريد العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تريد العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار يا شاء الله وجعلنا من غطائك من النار في مشان اللهم وجعلنا من غطائك من النار في مشان النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة هتنا وقنا عذاب النار اللهم كلمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوهلانية وقنا بك بالرساله وطلبات وفي لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين